Tuni dai a Tony Janar na tarayya kuma ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya mika wa alkalin alkalan babbar kotun tarayya da kenan Abuja takardun buƙatar neman mika shi DCP Abba Kyarin ga Amurka domin ya fuskanci shari'a a tuhume-tuhumen da ake masa na zargin alaƙa da karsakin ɗan damfaran nan Mr. Hush Poppy. Attorney janar ɗin, ya ce wannan mataki ya biyo bayan buƙatar da jami'an diflomasiyar Amurka da ke ofishin jakadancin ta da kenan Abuja suka yi ga gwamnatin Najeriya. Ta amince ne da buƙatar mika abin ga Amurka don ta hakikance batun bai da alaƙa da wani bambancin launin fata, addini, ƙasa ko yanki ko ma wani ra'ayi na daban, amma magana ce tsantsa irin na shari'a. To ko menene ma'anar miƙa takardun neman miƙa abin da ministan shari'a ya ga babbar kotun da kenan Abuja? Barista Yakubu Salibawa lauyan tsarin mulki ne. Abinda doka ta tanada a game da ɗaukarsa zuwa Amurka. Akwai doka da muke kira Extradition Act a Turanci. Wato ita ce ta ba da ta ginda sharuɗan da ya kamata a bi har a kai shi zuwa Amurka. Za a bi wannan abin da shi ministan shari'a kuma babban attorney general na ƙasa yake magana shine ya fara wa'annan ɗaukar wa'annan matakan. da farko za a ɗauka har sai an je gaban alkali za a shigar da takardu a ji a kuma duba bisa ƙarƙashin doka za a ɗauki wa'annan matakan kafin a lokacin ne za a tasa ƙeyarsa zuwa Amurka. 'Yan gwagwarmaya a Najeriya irin su Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na mara lalai da wannan mataki na gwamnatin tarayyar. Mu muna ganin wannan abu ya yi daidai domin ko ba komai ka san ita buƙatar a likashin ta daɗe shi kuma ɗan sadda Abba Kyari yi Bahaushe yana cewa ciki da gaskiya wuƙa ba ta huda shi idan ya gamsu da gaskiyarsa sai ya je duk binciken da ya kamata a yi a yi idan a Karshe ya iya wanke kanshi so kaga duniya za ta fahimci gaskiyar shi idan kuma ta kasance yana da amsoshi da zai bayar na wasu tambayoyi ko kuma yana da hannu akan zargin da ake mishi to a fito a nuna ma duniya kuma a yi mishi hukuncin da ya dace da shi kokarin mika DCP abu ga Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da yake fuskantar wata shari'a ta daban idan ganye da batun safarar miyagun kwayoyi to ko yanzu yaya matsayin wannan shari'a har ila yau ga barista Yakubu Salibawa. Tuhumar da ake masa wanda ya shafi maganar NDLE wannan shi ma za a duba shi. Amma tun da wancan waccan maganar ta ɗaukar sana Hush ya ta fara bayyana dole za a ɗaukan mataki a gama da wannan idan aka gama da wannan sai kuma a dawo ya ƙara fuskantar shari'a idan akwai tuhumar da ake masa akwai hujjoji a gabatar da shi a gaban kotu akan wannan na NDL duk za a yi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria